Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe shida kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 22 25 gajeren zango. Michael Kudison. A Najeriya na ci gaba da mayar da martani mai zafi daga bangarori daban-daban akan jawabin da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya gabatar ga al'ummar kasar biyo bayan zanga-zangar tsadar rayuwa da suka gudanar. Wani harin bam da kungiyar Al-Shabaab ta kai wani otal a gabar tekun Somalia ya yi sanadin mutuwar sama da mutane talatin. Isra'ila na ci gaba da kai munanan hare-hare a yankin zirin Gaza yayin da ake fargabar zuwan rikici a ilahirin gabas da tsakiya. To ga labaran kamar yadda suke. A jawabin da ya gabatar ga al'ummar kasar biyu bayan soma zanga-zangar nuna rashin amincewa da tsadar rayuwa, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bukaci a jingine zanga-zanga tare da bayyana aniyar tattaunawa da waɗanda suka shirya zanga-zangar. Sai dai an yi ta mayar da martani a game da jawabin nasa wanda masu sharhi ke cewa bai taɓo inda ake so ya taɓo ba. Hasali ma tamkar bai fahimci bukatun al'ummar ƙasar ba. Deji Adeyanju wani mai fafutuka ne a kasar kuma mai goyon bayan wannan zanga-zanga na daga cikin waɗanda jawabin na Tinubu bai yi wa daɗi ba. Eh, shugaban kasa ya gama wa 'yan kasa hankali kuma baya ganin al'umma da daraja abin da zai iya sa iya duk irin wannan maganganu kenan saboda ne a tunanina shugaba shi yana maimantar da maganan al'umma da abubuwan da yake damunsu su duk kwancin da 'yan kasa suke ciki shi a ganin shi cewa shi ana so ne a cire shi daga milki shi damuwan shi kenan wannan abin takaice ne kuma ya yi mun ciwo kuma na san ya yi wa duk 'yan kasa ciwo yau shi ne ya nuna cewa shi bai damu ba shi tunanin ma zaɓe yake 'yan zanga-zanga sun ce ya za su zo na da wanda ko a cikin wannan jawabin da ya yi bai yi magana kan wanda da 'yan tsaro suka kashe ba tun shekaran jiya mutumin nan ba fa shi mutumin da ya saba ne da zanga-zanga tun lokacin milkin soja yana zanga-zanga amma yanzu lokacin shi ya yi ya so kowa ya yi zanga-zanga wani irin halin ne wannan to abubuwan da yake sa mutane suna jin haushi kenan. Daji dai yanzu wani mai fafutuka a Najeriya gwamnatin jihar plateau ta ayyana dokar hana fita ta tsawon sa'o'i 24 a birnin jos bukuru da kewaye sakamakon yadda wasu bata gari suka yi amfani da damar zanga-zangar lumana da ke gudana wajen yin sace-sace wannan na zuwa ne a yayin da ake yabawa da yadda zanga-zangar tsadar rayuwa ta gudana a garin jos babban birnin jihar plateau lami lafiya a jamhuriyar nijar al'umma da wasu 'yan siyasa na ci gaba da mayar da martani kan jawabin da shugaban gwamnatin sojin kasar janar abdurrahman chani ya yi wa 'yan kasar a jajibirin ranar da kasar ke bikin cika shekaru 64 da samun 'yancin kai jawabin da wasu ke ganin bai taɓo batun mika mulki ga farar hula ko kuma mai da kasar kan tafarkin demokaradiyya ba shahanunu muhammadu tsohon mai baiwa shugaba bazum shawara kan harkokin zamantakewa ya yi martani a kai idan kun ka saurari batutuwan nashi ba su da kai ba su da gindi kuma ba batutuwa ba ne waɗanda sun ka mai da hankali bisa kai ga rayuwa al'umma tunda yau shi da yake garkuwa da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya wanda 'yan ƙasa suka zaɓa eh, jawabin ya nuna cewa da ko shakka babu bai shirya ma jagorancin ƙasa ba kuma ba su da niyyar yin ko wani kataɓu sunan zancen ai zaɓe ko wani abu mai kama da haka nan saboda a maido dimokuraɗiyya iyaka dai kawai su abin da su abu kamata su ne dai za su zama a saman gwamnatin kasa su rika unhwani dan karin karin kansu ƙasa ta logaye ƙasa ta ci gaba kar ta ci gaba hasali ya ne shi bai sha musu kai ba saboda idan kuka saurari cikin bayanin shi ya ce ce wanda wai suna faɗa da waɗanda sun yi su yawa sun yi su arziki sun yi su ƙarfin soji in ba ka iyawa eh, ka kauce ka ba mutane wuri tun da yan Nijar dai mutum miliyan 26 muke kana jagula ma mutane kasa kuma sa'annan ka ce wai ai tabbiyar ka haka nan kenan sa hannunu mahmud wani tsohon mai baiwa shugaba fatan tsohon shugaban nijar bazin muhammad shawara wata kungiyar masu ikirarin jihadi mai alaka da alkaida a yankin sahel ta tabbatar da yin garkuwa da wasu 'yan kasar rasha biyu a jamhuriyar nijar a cikin wani faifan bidiyo da kungiyar ta wallafa a shafin farfagandan ta na intanet ta nuna mutanen biyu da suka ce an yi garkuwa da su ne a kudu maso yammacin nijar Shugaban jamhuriyar Benin Patrice Talon ya yi afuwa ga fursunoni sama da 400 da ake tsare da su a gidajen yari daban-daban da ke faɗin ƙasar. Talon ya ɗauki wannan mataki ne a jajibirin bikin cika shekaru 64 da ƙasar ta samu 'yancin kai daga tura mulkin mallaka. Alhaji na Congo mai sharhi kan lamuran yau da kullum a jamhuriyar Benin ya yi tsokaci a kai. a yanda kowa ƙasa ka jira ya yi bai yi ba saboda 'yan adawan da ya kama kamar kyama da gujewar ayyuwa suna nan dai da yawa su ne aka zata cewa su ma zai sake so ya samu suna cikin wannan garasa ɗin to bai yi ba to kaga dai yayi bai yi komi ba kenan don an saki prisononi ba a saki 'yan adawa ba kenan a yanzu dai da kwai sauran rana a kaba kenan amma su wanda aka sauka ai su kuma dai gaba ta kai sai yasa aka ce da babu gara babu da idan mugun rawa kuma karakin tashi yawa in dai da yan adawan ya saka sai a ce eh yayi abun kwarai sa a yaba yawa a san yanzu ana son a tafi tare a gudu tare a tsira tare tunda bai sake su ba shi ya san me yasa bai sake ba amma mu dai fatan mu inda an sake su ya ce kasa ya zauna lafiya za a yi tafi a yi mulki tare a yafe to amma tunda bai sake su ba yana da wata manufan shi kenan daban a zuciyar shi yasa kawai ba shine 'yan ƙasa ka jira ba alhaji na congo kenan daga jamhuriyar benin Wani sabon rahoto biyu bayan harin da wani dan kunar bakin wake na kungiyar Ashabab da ya kai watan wani hotel a gabar teku Magadisho ya yi sanadin mutuwar mutane 37 tare da raunata wasu da dama. Ka rahoton Abdullahi Isa. Harin wanda kungiyar Alshabab ta dau alhakinsa kamar yadda kungiyar ta wallafa a shafinta na yanar gizo na zuwa ne a wani lokaci da hukumomin kasar suka tabbatar da daukar matakan kariya daga wannan yaki da suke da wannan kungiya ta 'yan ta'adda. waɗanda suka tsira daga wannan harin sun ce bayan da ɗan ƙunar bakin waken ya tayar da bam da ke jikinsa wasu mutanen kuma sun buɗe wuta a bakin tekun tare da farautar sauran jama'a 'yan lokuta bayan wannan ƙazamin harin asibitoci sun fuskanci ƙarancin jini wanda ya kai su ga shigar da kira ga jama'a na ganin sun bayar da gudunmawar jini domin jinyar waɗanda suka jikkata kamar yadda kafafen yada labaran ƙasar suka ayyana shugaban ƙasar hassan sheikh muhammad ya bayyana alhininsa a shafinsa na x Daga kasashen waje sakonnin alhini kama daga shugaban hukumar tarayyar Afirka ta AU Musa Faki Muhammad, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da harin a wata sanarwa da ya fitar a ranar Asabar. A gaida Abdullahi Isa, a Sudan akalla mutane 23 ne suka mutu yayin da wasu sittin suka jikkata sakamakon wani hari da makami mai linzami da dakarun RSF suka kai alfashir babban birnin jihar da ta Arewa. alfashin ne birni mafi girma a yankin yammacin kasar wanda har yanzu bai shiga hannun mayakan rsf da ke gwabza yaƙi da sojojin sudan tsawon sama da shekara guda ba a jamhuriyar demokaradiyyar congo 'yan tawayen kungiyar m23 sun karbe iko da wani babban gari da ke kusa da iyakar kasar da uganda a jiya lahadi ba tare da an gwamza fada ba kamar yadda wasu majiyoyi a yankin suka bayyana Wani harin da Isra'ila ta kai wasu makarantu biyu a jiya Lahadi ya yi sanadin mutuwar mutane 25, yayin da ita isra'ila ke ikirarin cewa ta kai wa mabuyar Hamas ce hari. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen duniya ke kiraye-kirayen yin taka tsantsan don gudun bazuwar rikicin a ilahirin yankin gabas ta tsakiya. To koyaya masana ke kallon wannan al'amari Suleiman Anasta watan Anasta tsohon jami'in diflomasiyyar Nijar a Libya. wannan kamar isra'ila dokoki ne ta taka na tsakanin ƙasa da ƙasa da dokoki na majalisar ɗinkin duniya da take kai yaƙi da har-hare a cikin yankin gabas ta tsakiya kuma wannan abin abin da mu muke gani kamar yaƙi ne za ta jawo yaƙi na basasa yaƙi tsakanin al'umma da dama abin nihi kishin ismail haniye da kishin wanga mutumin na shugaban shine ba ƙaramin hasumi bane take so ta bambaro ma mutanen duniya da al'ummar musulmi don haka a gaggauta yadda za a yi a taka mata birki bisa zancen dokoki na kasa da kasa da dokoki na majalisar ɗinkin duniya da isra'ila ta taka mai lalle gaskiya gabas ta tsakiyar nan isra'ila tana gallaza ma mutanen hamas kuma tana gallaza ma al'ummar musulmi gaba ɗaya ma wannan abun gaskiya ya yi muni kwarai suleiman anas tafidat kenan wani tsohon jami'in diflomasiyyar nijar a libya kasashe na ci gaba da yin kira ga su da ke zaune a Lebanon da su fice a daidai lokacin da Iran da kawayenta suka sha alwashin mayar da martani a game da jerin kashe-kashen wasu jigajigan kungiyoyin Hamas da Hezbollah da ake zargin Isra'ila da aikatawa. jimillar adadin waɗanda suka mutu sakamakon zanga-zangar ta ɓarke a bangladesh ya tashi zuwa 300 bayan da 94 suka mutu a jiya lahadi rana mafi muni na wannan zanga-zangar adawa da gwamnatin hasina sheikh labaran aka saurara daga nan sashen hausa na radio france international